za ku ainihin kalle mu ku saurare mu kai tsaye ko kuma ta kafofin yada bayanai na zamani daga number 46 major road tudun wada zaria jihar kaduna najeriya markazu salafiya wannan kaset da kake gani ko kake saurare shine kasar na biyu daga cikin jiran giyar karatutukan da muka yi wata ke da cewa gulma yanzu da muke magana ranar asabar ce wadda ta daidai da 27 ga watan Juma da sani hijira na da shekara 1430 wadda ta daidai da 20 ga watan jun shekara ta 2009 muna fatar wanda ke sauraron wannan kaset ya yi kokarin samun kaset din da ke kafin shi da kuma kaset din da zai biyo bayan shi insha Allah ta'ala a gobe muke cewa mun ɗauki wannan matsala ne wato matsalar tattaunawa dangane da al'amuran da suka shafi gulma ba don kuma ba saboda ganin yadda wannan matsala take da muhimmanci wajen a tsaya a tattauna sannan kuma take da matukar haɗari wajen ainihin wato ya zama al'ummar mu ta musulunci ba su santa ba ko kuma ba a tsaya an karantar da su ita ba musamman a yadda ga al'umma suke rayuwa irin rayuwa ta al'ada sannan wata babbar matsala ita ce waɗannan ɗabi'u na gulma ɗabi'u ne da mutane ainihin suka ɗabi'antu da su daga ainihin abubuwan da suka gado a cikin addinai da aka gada na magudanci da kuma gargajiya wanda wannan ya haifar da babbar ainihin fitina da kuma ainihin babbar musiba kamar yadda na faɗi a makon da ya gabata cewa sai ka ga ahalis sunna ko kuma sai ka ga ɗaliban ahalis sunna ko malamai na ahlus sunna sun haɗu a cikin masallaci suna gulma ana gulma a ka'aba a makabarta a wurin jana'iza ana gulma ana itikafi ana gulma an fita break na hadda alkur'ani ana gulma za a tafi wurin wa'azin ƙasa ana gulma an zauna kafin a fara karatun sahihul bukhari ana gulma an gama tafsirin alkur'ani ana gulma an dawo daga makabarta an zauna karɓar ta'aziyya har ya zama zaman makoki da ake cewa na koma ina kiran shi zaman magulmaci saboda ya kasance zama ne wanda tun asalin shi ya saba ma sunna a yadda aka mai da shi kuma sai ya ƙara bijirewa sunna asalatan idan an yi wa mutum mutuwa shari'ar musulunci ba ta yadda da ya zauna a gida ko a masallaci ko a wani wuri domin karɓar gaisuwa ba wannan babu shi a musulunci malamai suka ce in ko har mutum ya zauna karɓar gaisuwa to bai kyauta ba kuma ya aikata abin da ake kiran shi makaruhi al'imamun nau ya faɗi wannan ne a cikin littafin al'azkar haka al'imamun shafi ya faɗi wannan magana a cikin littafin al'ummu al'imamu abubakar jabir aljazair ya faɗi kwatankwacin irin wannan magana a cikin littafin shi mai suna min hajjil muslim amma sai nawa ya ce wannan zama na karɓar ta'aziyya da aka ce makaruhi ne shine in ya zama an zauna ne kawai an yi shiru ba abin da ake cewa na wasu maganganun duniya da makamantansu amma in ya koma kuma zuwa ga zantuttukan banza hirarraki da gulmamaki to kuma wannan zaman gaba ɗayan shi ya zama haramun ga kuma haramun ɗin da ke tattare da shi shine na zaman ƙarerai da ake ko kuma gulma ko makamantan haka allah kiyaye jama'ar musulmi ganin wannan muhimmanci da ke tattare da wannan matsala da kuma kamar yadda nake cewa mu abin da muke fata shine al'umma ta gyaru gyaruwar da in allah ya so kowa zai ji daɗin rayuwa a bisa tuta da kuma ainihin wato tsari irin na addinin musulunci ba gyaruwa ake so ainihin wato a yi wadda kwana ɗaya kwana biyu za a sake komawa a sake ainihin rikicewa a sake ainihin lalacewa ba to idan jama'a sun fahimci wannan magana da nake faɗi ashe jama'a gaskiya ba za mu ba da ƙarfin wa'azi kaɗai ko karantarwa akan aƙida kaɗai ba ko ibada kaɗai dole mu shigo gyaran halaye gyaran halaye don haka Allah ya sani kaɗai manufarmu ta gabatar da irin waɗannan wa'azozin su ne ƙoƙarin gyaran halayen al'umma makon da ya wuce mun tattauna matsaloli masu matuƙar muhimmanci waɗanda daga cikin waɗannan matsaloli da muka tattauno mun yi magana dangane da mecece gulma haɗurran gulma da kuma haramcin gulma a ƙarƙashin nassoshi na alƙur'ani da sunna da kuma haɗuwar malaman musulunci sannan ba mu gaza ba kuma muka sake ainihin ci gaba da bayanai akan irin haɗarin da gulma take da shi wajen rikitawa da ruɗawa da kuma kawo rudani ainihin a cikin al'umma muna da wata matsala mai matukar muhimmanci wadda muka yi wa jama'a alkawarinta a yau wannan matsala ita ce ko akwai wasu wurare da malamai a cikin iliminsu suka bincika suka ga cewa an yi sassaucin za a iya yin gulma muka ce eh malamai sun ce akwai inda suka bincika a cikin iliminsu da karatuttukansu suka gano akwai wasu wurare da ya halatta a yi gulma to za a tattauna waɗannan abubuwan da kuma ƙarin tsokacin da wasu malamai suka yi akan waɗancan maganganun da su waɗancan suka binciko insha Allahu ta'ala amma hamzari ba gudu ba akwai wasu kalmomi da na lura a waɗannan zamunan mutane suna faɗinsu ko wasu irin labarai da suke zuwa suke bayarwa suna ganin cewa waɗannan abubuwan ba gulma ba ne amma sai na ga manya-manyan malamai kuma sun tabbatar da cewa waɗannan abubuwan gulma ce gulma kuma wadda take ta haramu. kuma sai na auna waɗannan maganganun da malaman suka yi da halin da al'ummanmu suke ciki sai na ga ba su da bambanci don haka kafin in tafi kai ga tattauna wannan matsalar wadda mai yiwa sai gobe ne zan tattauna waccan matsala dangane da abubuwan da suka shafi wuraren da ya halatta a gulma insha Allah da wuraren da bai halatta ba da kuma tsokacin da su malamai suka yi a yau na sake ɗauko littafin al'azkar na al'imamin nawawi a inda ya kira shi babu taharimul ghiba wan namima babin da ke bayani akan haramcin gulma da annamimanci menene bambancin gulma da annamimanci gulma mun bayyana ta ita ce ka ambaci dan uwanka da abin da baya so ko kai wata magana a kan shi da abin da ba zai so wannan abu ba haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fassara a cikin hadisin da al'imamu muslim ya ruwaito annamimanci shine ɗaukar irin waɗannan maganganu na gulma tare da yaɗa su a cikin jama'a tare da ɗibo ƙarin riwayoyin waɗannan maganganun da zuwa a idar da su a gaba ka zo ka samu mutane suna zaune sai ka ce jama'a kun ji 'yar gidan wance ta yi ciki sai ce o oh, allah ya kiyaye ita ma uwar tata ai sai da ce ciki sannan aka ɗaura aure da uban yanzu kaga shi mai kawo asalin gulmar ya zo da tashi riwayar daidai sai ya samu ƙarin riwaya a wurin waɗanda ya kawowa to idan ya tashi shi kuma sai ya ainihin kaiwa gaba to wannan aikin yaɗawa da neman ƙarin riwayoyi na ita wannan maganar su ne asali ake kira annamimanci don haka dukkan magulmaci ai dukkan annamimi magulmaci ne amma su da dama ba a cika samun magulmaci a bisa wannan ta'arifin da bambancewar da muka yi yakan zama annamimi ba saboda wanda zai kai wuri daga nan ya bar magana ya wuce ya tabbata a magulmaci amma wanda in ya kai nan zai ɗibi wata riwayar akan wannan ko kuma ya ɗibi wata maganar akan gulma ya yi gaba da ita yana bi yana yaɗawa ana ƙara mai ko kuma ana bashi wasu riwayoyin yana karɓe wannan shine annamimi wanda shi kuma hadisai sun zo na musamman waɗanda suka bayyana haramcin yin haka allah maɗaukakin sarki ya kiyaye dukkan waɗannan abubuwan gaba ɗaya malamai sun tabbatar da cewa haramun ne da yake na ɗan fara magana akan annamimancin barin karanto mana shimfiɗa da muƙaddimar da al'imamin nawawi a ƙarƙashin wannan babi da ya ce ilam ka sani anna khaslatain min aqbah al waɗannan munanan ɗabi'u ko waɗannan ɗabi'u guda biyu gulma da annamimanci ko tsegumi duk suna iya ɗaukan haka suna daga cikin mafiya muni cikin ɗabi'u wa hanshi ta wa aksaru hanshi eh, eh, intisharan wa aksaru hantisharan kuma suna daga cikin munanan ɗabi'un da suka fi kowaɗanda ɗabi'u yawan yaɗuwa fin nasi a cikin mutane hatta ma yaslamu minhuma illal kalilu minan nas har sai da ya zama yan kaɗan ne ƙillatun ƙalilatun suke kubuta cikin mutane ni ina cewa a duk cikin mutum ɗari to mutum ɗaya nake tsammanin yake kubuta daga gulma saboda kalmomin da za mu zo mu karanto a yau tun daga malamai masu wa'azin masallaci da limaman juma'a da malamai masu fatawa da na wa'azin ƙasa baki ɗaya da makamantan haka kaɗan ne cikin makarantun musulmi waɗanda ake karantar da addini waɗanda suke kubuta daga gulma a ƙarƙashin waɗannan maganganu na haka ƙillatun kalilatun minan nasu suke kubuta daga ainihin gulma ko annamimanci malam dawo ya ce fa ammal ghibatu ita dai gulma fa hiya zikrukal insan bima fihi mimma yakrahu ka ambaci wani laifi ko wata naƙasa wadda ke tattare da mutum ta tabbata tana tattare da shi sai ka ambaci wannan to ita ce gulma mun ji cewa a baya idan al'amarin da kake faɗe a kan shi ba haka ba ne fa ka zama kuma mai ƙazafi mala ya ce sawa'un kana fi badanihi au fi di au dinihi wannan magana da kake faɗi ta shafi addinin shi ne ko kuwa ta shafi jikin shi Au duniyahu ko ta shafi harkar shi ce ta duniya au nafsihi ko ta shafi rayuwar shi yadda ran shi yake au khalqihi ko kuma yadda halittar jikin shi take au khuluqihi ko ɗabi'a shi au malihi ko dukiyar shi au waladihi ko ɗan shi ko ƴaƴan shi au walidihi ko ta shafi mahaifin shi au zaujihi ko ta shafi matar shi au khadimihi ko kuma ta shafi yaron gidan shi au mamlukihi ko bawan shi au imamatihi ko ta shafi rawanin shi au saubihi ko ta shafi tufafin shi aw mishiyatihi ko kuma yadda salon tafiya shi yake wa harakatihi ko kuma yadda yake kai da komowa wa bashashatihi da kuma yadda yake sakin fuska wajen fara'a ko da ka ce wannan ya cika dariya da yawa tare da cewa ana ta karanta mana ne saboda nawawi zai zo ya fassara mana waɗannan abubuwan daidai da daidai insha Allah au khala'atihi ko kuma yadda yake da tsiwa ko rashin kunya au abusihi ko kuma yadda yake da gintse fuska ba shi da fara'a au talaqatihi ko kuma yawan sakin fuskar shi au ghairi zalika mimma ya ta'allaku bihi ko duk wani abu wanda yake da alaka da shi duk abin da yake da alaka da shi wanda matukar ka faɗa ba zai so ba to wannan abin kana faɗin shi ya zama gulma sawa'un zakartahu bi lafzika au kitabika au ramasta au asharta ilaihi bi ainik duk ne gulma ce da baki ka faɗi ko ku a rubuce ka rubuta a littafinka ko ku a wasiƙa ko kuwa wata alama ce kai ko ku ka nuna shi ne da idanka au yadika ko da hannunka au ra'asika ko da kanka au nahwi zalika ko kuma makamancin haka duk gulma ce yanzu wannan tunkulalliyar magana ce yayi ko to zai fara farfasa mana ita sai ce ammal badanu dangane da jiki faka kaulika a'ma kamar ka ce makaho cewarka da kai makaho a nan ba ta kama ne kana faɗi don kwatancen siffanta shi ba sai don kana faɗi don na shi ita ce take zama gulma amma in ta zama an ce a je ka gidan wane ka siyo mana barkono ka ce wani wane sai aka ce a dattijan nan makaho to yanzu wannan kwatance ne wannan adres ne wannan inkiya ce babu laifi ba gulma ba ce amma a tun farko ne kalmar da ka tashi faɗi ah, Allah ba gano da Allah gashi na wani makaho nan misali ka faɗi kalmar ne da nufin na ƙasa shi ko cin zarafin shi ko zuban mishi da mutunci ko nufin wata na ƙasa da kake nufin tana jikin shi ko ka ce a'araj gashi nan dan gurgun nan a'mash kada Allah gashi nan mutum yana dindimi ba ya gani haka sama sama sama gashi nan aqra kace da Allah mutumin nan mai sai ko gashi nan mutum mai sai ko haka qasir kace dan gajeren mutumin nan ko dan guntu gashi nan git awil ko kace dogon nan gashi nan sharbebe asur kace bakin mutumin nan da Allah asfar kace gashi nan yalo da Allah gashi nan wani abin nan eh, kamar fara ta kama shi gashi nan misali ka faɗi wani launi wanda Allah shi ne wani farin komo da shi misali waɗannan abubuwa ne da suka shafi jikin shi matuƙar ka faɗe su da bakinka zuciyarka tana nufin me na ƙasa shi da waɗannan siffofi da ka faɗi na jikin shi to kun san haɗarin da ke tattare da waɗannan kuma shine akwai magana tsakanin kai da ubangiji domin wannan halittar shi ce gaya mini idan ka ɗauka wannan siffan na ƙasa ce akwai mutumin da zai zaɓa wa kanshi na ƙasa to yanzu wane ne zaɓa mishi wannan siffar Allah to kenan da kake suka shi da wannan yanzu kana aibanta shi da wani abu wanda Allah ne ya zaɓa mishi kaga yanzu bayan akwai magana tsakanin kai da shi a wurin Allah akwai tsakanin kai da shi Allah kuma da ya halicce shi wa din game da addini kuma yaya gulma za ta kasance sai ce faka kaule kamar ka ce fasik ce mutumin banzan nan fasiki da Allah ya ce fasik sariq ce barawo waɗannan abubuwan fa ku ji jama'a ya tabbata fasikin ne babu shakka don in ba fasiki bane kace fasiki kazafi ne ya tabbata fasikin ne kamar yadda wahayi aka yi aka tabbatar misali domin mutane abin da za su ɗauka a ah, to ai maganar da nake faɗi ba haka ba ne na'am haka ne fasiki ne kai kuma magulmaci ne don haka kai ma wannan sunan ya sake kewayowa kanka kenan sariq ce barawo ne kha'in maha'inci walim mugu ko azzalimi mutahawin bis sala yana wasa da sallah yana sakaci da sallah mutasahilun fin najasat kazami ne bai damu da kazanta ba baya kyamar kazanta ko yaushe dube shi laisa barran bi walidi baya bin iyayen shi baya bin uban shi bai kula da uwan shi ba bai damu da ita ba baya ba uz zakata mawdi'aha baya ba da zakayin da ta dace to yake na ba yan uwan shi kawai ka ba duk waɗannan kalmomin gulma ne la yatajannabul ghiba baya ta gulma wani magulmaci ne to kai ma ka zama magulmacin kana faɗin haka ma ka zama shi ta yanzu kenan yaya za mu yi sai mu yi shiru saboda mun karanto hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ko dai ka faɗi alkhairi ko kai yi tunda aka ce maka waɗannan abubuwan ba alkhairi ne, menene yake alkhairi kenan sai kai babu alakar da ta tilasta dole sai ka dube shi ka ce wani kazami ne wani bai damu da sallah ba je ka ba shi haƙƙin musulunci mana shine haƙƙin nasiha wa amma duniya game da duniya fa ka ce fa qalilul adab ba da ladabi da mutunci ya tahawalu bin nas yana wulakanta mutane yana cin mutuncin mutane la yara a hadin alaihi haqqan yana ganin ba wanda ya isa aure shi wani ai ko kai waye baka isa ba wanda ya isa aure shi kasirul kalami wani ya cika surutu ya cika zance ya cika magana kasirul akali wallahi cin tsiya inda wani ne cin tsiya god kawai nan ko kuma ya cika yawan bacci ya namu fi gairi waqtihi ke nan lokacin da bai kamata ma ya bacci ba sai ka je na bacci duk wannan gulmar shi ce kake yi ya ji fi gairi maudu'i yana zama inda bai dace a ganshi ya zauna ba sai ganshi ya zauna a wurin da bai dace ba duk wannan mai cece duk waɗannan kalmomin gulma ce a adon tafiya don allah jama'a mu tsaya a nan ku auna waɗannan abubuwa akwai su a cikin mu ko babu akwai su yi kokari mu gyara in ba haka ba waɗannan sallolin da waɗannan sunnonin da waɗannan haddojin da muke na alkur'ani su ne za a ɗiba a ranar alkiyama a baiwa waɗannan mutanen da muke siffanta su da waɗannan kalmomi ka san ko wulakanci ya kai wulakanci ranar alkiyama a ɗibi sunnar ahalin sunna a ba ɗan bidi'a ya tafi aljanna kai kuma a maka ka wuta ya tafi aljanna ne da sunnarka sunnaka ce ta kai shi aljanna shi dan bid'a saboda shi ba ruwan shi da kai ko kun fahimci wannan a karuwa ce sai a kai ta aljanna saboda nagartakki ke mai hijabi da niƙabi me yasa saboda kin ta zaginta kina gulmarta ita kuma ghafila ce game da ke bata ma san me kike yi ba abin da ta dukufa shine karuwancin tsakaninta da Allah ya yafe mata ko ba yafe mata ba wannan ba matsalar ki bace sai kuma kika sa ido a kanta ki je ki gama jin wa'azinki ki gama hadda ki gama kaza ki zo ki wuce da hijabin ki da niqabin ki ki gulmar ta sai a ɗibe ladan sallar ki da azumin ki da hadda gaba ɗaya sai a bata tana karuwa sai a je a auna ranar alkiyama ga zunubin karuwanci ga tarin ladan da bata yi aikin shi ba sai dan kin zage ta aka ɗibo daga mizanin ki aka danka mata zunubin ta sai ya zama bai kai nauyin ladanta ba sai a ce shikenan a hukunta ta da ladan sai ta shiga aljanna da me da ladan ayyukan da ke matar aure mai mutunci mai hadda kika yi saboda kin zalunci kanki wajen yin gulma da ita Allah ya kiyaye jama'a kun ji wannan wa amma duniya yaya gulma take shigowa game da harkokin duniya shine muka ainihin faɗi a nan wa amma muta'alliq bi walidihi dangane da mahaifi fa yaya za ka yi gulmar mutum game da mahaifin shi ko mahaifiyar shi faka kaulihi kamar mai faɗe ya ce abuhu fasik baban shi mutumin banza ne fasiki ne au hindi ko baban shi fa indiya ne wato kalmar amma fa ku duba za a faɗe ta ne da nufin me da nufin na shi kenan yanzu wannan ɗauki kai na kabila ne bafulatani ne yanzu ba ne in ya tashi sai ce kaɗa mero kafirin banza kowa ya kai don kai ba ba fulatani ba ne ba barbare sai ce kirdi kabila ko kafiri ko bare waɗannan kalmomin da ba fulatani zai faɗi ko ba barbare zai faɗi ko ba haushe cewa Wani ai kabila ne Wani danƙe ne wane bitsamu ne duk waɗannan kalmomi ne da ke kaiwa zuwa ga me zuwa ga nakasa shi dangane da ƙabilar shi to sai zama a'a yanzu sama ka yi wane e kai kai dan kaji hausa bakin shi ranga ɗaɗau baban shi bai rabe ne fa baban shi ya muri ne wannan mece ce gulma ce kake da shi dangane da mahaifin shi auna batsi ko kuma wane kai daga cikin shi eh baban shi manomi ne ai ai noman dankali baban shi yake wa baban shi eh kwakwa yake nomawa wa baban shi eh ai wannan menene gulma ce auzin ji ko baban shi bakin fata ne dan bakan mace ai baban shi baki ne iska baban shi baduku ne mai gyaran takalmi ne bazzaz dillali ne baban shi nakhas baban shi jagoran bayi ne ma'ana an sai bayi daga nan garin za a kai su wani gari Shi ne ke wucewa ya ja bayi an fahimta kamar an sai jakuna daga nan za a kai su inugu <laughs> baban shi ne ke kai jakuna inugu ma'ana ka dubi wata kalma ce yanzu za a amfani da ita da nufin irin wannan matsayin wadda za ta zama na ƙasa najjar <laughs> baban shi ba wani abu ne fa kafinta ne ha'iq wanzan ne baban shi baban shi fa wanzami ne duk waɗannan kalmomin da za ka faɗi kaga suna koma ne ko dai zuwa ga ƙabilar uban ko suna koma ne zuwa ga sana'ar uban amma da me ka faɗe su da nufin na shi Wani mun je wurin shi a asibiti wai dan ya zama likita zai wulakanta mu ba nan uban shi yake noman rake a rafin nan ba to wannan kalmar mecece gulma shi kai domin noman rake da ka siffanta uban shi da shi ba kai ne dan ka nuna uban shi mai arziki ba ne sai dan na ƙasa ma'ana noman rake fa uban shi yake amma wai shi yanzu ya zama likita wannan gulma ce wa ammal khuluq dangane da ɗabi'a fa faka kaulihi sayyi'ul khuluq kuma ka cewa ne ina da ɗabi'un banza kabbir, mai girman kai ne mura'in duk abin da yake riye yake ba dan Allah bane ajul wani ya cika gaggawa tsiya jabbar kai wani muku ne ajiz wani rago ne ba'iful kalbi wani zuciyar shi ta mutu wallahi mutahawwirun wani wawa ne sakarai ne duk abin da yake baya damuwa baya binci abus ba shi da fara'a khalil wani mara kunya ne ba shi da mutunci wani hauhi da makamantansu duk waɗannan kalmomi ne waɗanda suke koma zuwa ga ɗabi'un shi matukar kafaɗe su da nufin na ƙasa cin mutunci sun zama gulma wa masau game da ainihin tufafi fa yaya ake gulmar mutum waɗannan fa kar ku ce iyakarsu kenan dan kar ka je ka ɗauko ta kalma ka jefa wani ka ce a naji malam albani bai faɗi a kasar ba don haka wannan ba gulma ba ce a nan da ana buga misalai misalai ne kawai don haka daga ƙarshe malam nawawi zo ka maka ka'ida amma wadda duk sanda za ka faɗi wata kalma akan wani ka ɗauko kalma ka gwada ta da wannan ka'ida in ta haye to yace ka zauna lafiya ya ce dangane da tufafi ka ce fawasi ulkum hannun riga shiga shi nan ƙatoto jama'a katon hannun riga ne da shi tawilin zail ce ai wutsiyar rigar shi ko kuma gefen rigar shi gashi nan dogo ne gashi nan har ƙasa yake ja kenan yanzu da muka ce da Allah gashi nan mutumin nan mai isbali wanda yake jan wandan shi din nan da Allah wasu khaffau ce mai dattin tufafi tufafin shi da dauda wani hau zalika da makamantan haka sai malam ya ce wa yuqasul baqi bima zakarnahu sauran abubuwan da ba mu ambace su ba anan to duk wata magana wadda za a yi ta ta zama gulma ko ba ta zama gulma ba ya ce a yi kiyasinta da waɗanda muka ambata ƙa'idar ita ce me ya ce wa zabituhu ƙa'idar da ake riƙewa game da gulma ita ce zikruhu bima yakrahu ambatan shi da abin da baya so da abin da yake kyama da abin da ba zai yi farin ciki ba don haka sai ka je kai ta aunawa duk sadda za ka faɗi wata siffa ka danganta ga wani sai ka ga cewa ita wannan siffar da za ka faɗi zai ga ba komai zai baƙin ciki da ita zai damu zai farin ciki da ita in dai har za ta koma zuwa ga damuwa ko ɓacin rai to ka tabbatar da cewa ta zama gulma ƙarshe al-imam ya ce, yace wa qad naqala al abu hamid al-ghazali ijma' al-muslimina ala anna al-ghiba dhikruka ghayraka bima yakrahu ghazali ce duk malaman musulunci sun haɗu a kan cewa abinda ake nufi gulma ita ce ka ambaci waninka da abinda baya so Allah ya kiyaye haza bayanu kuma bayan ya yi wasu bayanai sai ce to bayani kenan dangane da abin da ya shafi gulma da annamimanci wa amma hukumuhuma hukuncin su fa sai ce fahuma muharramani bi ijma'il muslimina da gulma da tsegumi da annamimanci malaman musulunci sun haɗu baki ɗaya a kan cewa waɗannan abubuwan haramun ne to abin da nake cewa jama'a sai ku tsaya da kyau sai ku auna waɗannan ɗabi'un kamar yadda na faɗi da halin da mu musulmin yau muka samu kanmu ga ƙur'ani a cikinmu yana cewa wala ba ba'dukum ba'dha kada wani ya gulma wani kada wasu su gulma wasu haka ainihin Allah maɗaukakin sarki ya faɗi waɗannan fassarorin na malamai suke fassara mana waɗannan maganganun da Allah maɗaukakin sarki ya ambata shi dai Allah ya ce kada ai gulma mewa abin da kake fahimta gulma daban da abin da shari'a take nufi muka ji manzon Allah ya ambata malamai suka fito suka dubi kalmomin da mutane suke suka auna da hasken shari'a sai su gano irin waɗannan kalmomin su ne gulma daɗin daɗawa imamun nawo ya ce babu bayani muhimmatin ta ta'allaku bi haddin riba ga wasu bayanai masu matukar muhimmanci waɗanda suka shafi ƙarin ma'anar gulma don dai ka ƙara gane ma'anar gulma ɗin ya ce qad zakarna fil babi sabiqi anna al-ghiba dhikruka insan bima yakrah sawa'un zakartahu bi lafzika aw fi kitabika aw ramalta aw asharta ilayhi bi ainika aw yadika aw ra'sik yace a babin da ya gabata mun gabatar da cewa ita gulma ita ce me ka ambaci wani da abin da baya so wannan abin zaka ambace shi da baki ne ko a littafinka ko ka yi wata alama wadda za ta ainihin aiban ta zan aibi gare shi ko kuma ka yi nuni gare shi wato da ido ko da hannu ko da kanka wa zabituhu qa'idar dai ita ce kullama kulluma afhamta bihi ghairaka duk wata hanya da ka bi kai magana da wani wadda ya fahimce ka eh nuqsana muslimin wadda kake nufin nakasa wani musulmi da wannan hanya da baki ne ka faɗa ko a rubuce ne ko da hannu ne kai wata ishara dan ka fahimtar da wani akan cewa wane na ne fa huwa ghibatun muharrama wannan ita ce gulma wadda aka haramta wa min zalika al muhaka daga cikin wannan akwai kwatance a aikace shine description through body gesture ka nuna ta hanyar motsa jikinka yadda yake tafiya ko yadda yake magana ko makamancin haka wannan ma gulma ce kamar yaya sai ce bi an yamshiya muta'arijan sai ka zo kana cewa wani haka wai kana kwatantawa kana kwatanta wani ne wannan aikin da kai kaga ba magana ba ce ba wani kada hannu kai ko wani abu ko a'a yaya yake tafiyan ne a aikace sai ka nuna wannan irin dan gyasawar da kai dan ka na kasa shi kake kwatantawa wani har wani ya fahimci da wana kake to kai gulman wancan gurgun ina fata an gane aw mutaba'an ko kuma ka ce da Allah ga mutum na yana tafiya nan kaga kan shi haka haka yana tafiya haka hakan yake tafiya yaƙinan amma yanzu kai da ka tashi baka ce ma mai tafiyan nan yana karkatar da kai ba wannan gulmata baki kenan ko sai ka gama bari ka yi a aikace ka nuna da jikinka sai ka dan karkatar da kanka yana tafiya yana kaza wannan gulma ce jikinka yayi aw ala ghairi zalika min al hay'at ko kuma ka nuna wata salo wani salo wani yanayi ne yadda yake tafiya muridan hikayati hay'atin ko hay'ati man yatanaqqasuhu bi zalika abinda kake nufi ka nakasa wani amma sai ka kwatanta ta hanyar wannan yanayi wa kullu zalika haramun bila khilafin wannan duk malamai sun tabbatar da cewa haramun ne babu sabani wa min zalika ga kuma wata nau'in ta gulma jama'a إذا ذكر مصنف كتاب شخصا بعينه في كتابه قائلا قال فلان كذا مريدا تنقصه والشناع عليه فهو حرام ما لم يزوينا ربط للتافي جماعة acikin littafin nashi sai ya ce wane ya ce kaza da kaza da ديكي فأي maganar wanda ya ɗauko maganar tashi ta zama gulma to yanzu abubuwan da su ibnu hazmin suke kenan gulma ce a'a inda suka fita a cikin wannan maganar da muke ita ce su suna hikaitowa ne domin su tsoratar game da haɗari da kuskuren da ke cikin maganar wannan mutumi to annan kuma sai aka ce annan akwai taka tsantsan kar ka sake ka ƙetare iyakar abin da kake so kai magana ɗin a kai karka ketare ka je ga wani abu ma'ana wani ne malamin fikihu sai ya magana wadda ba daidai ba sai ka zo a cikin littafin ka na fikihu kana rubutu garin wannan rubutu da ka gama tabbatar da abin da ke daidai sai ka ji tsoron ko ka zaci kada wani ya haɗu da wata magana da wani malami ya wadda ba daidai ba ce sai ka kawo ta sai ka ce sai dai wane da ya ce kaza kaza to wannan magana tashi ba daidai ba ce to a nan mecece manufarka ita ce kawai za ta hallaka ka ko ta tsiratar da kai manufarka ita ce ka kawo shi ne da maganar da ya faɗi don ka nuna rashin iyawar shi da rashin cancanta shi da rashin kaza wato ka na ƙasa shi to ka yi gulma a ka kawo ne don ka tsoratar da al'ummar musulmi game da haɗarin da ke cikin wannan maganar ko kuma kada ya zama bayan ka gama tabbatar musu wannan hadisin ya tabbata su je wani wuri su ce amma ai sun ga kuma wane ya ce bai tabbata ba to ka gama tabbatar da cewa wannan hadisin ya tabbata sai ka ce amma wane da ya ce wannan hadisin bai tabbata ba to ya dogara da kaza kaza kaza kaza ne waɗannan abubuwan da ya dogara da su ba hujja ba ne kuma ba madogara ba ne don haka maganar da muka tabbata muku jama'a ita ce a barbi sai malamai suka ce daga cikin hanyar da za a tabbatar ka nuna wa duniyar da kake wa rubutun ba da nufin gulma ka kawo wannan ba a ga uslubi adib a ciki a ga magana a ladabi ta zo da siga ta ladabi sannan ka karkare magana kuma ka yi addu'a ga shi wannan da ya kuskuren ka ce Allah ya ji kanshi sai a fahimci cewa ka kawo magana ne da kyakkyawar manufar da kake nufin gyara ko kun fahimta jama'a to amma me yasa ne misali da ibnu hazmi domin a cikin malamai da suka yi rubutu a fiqh ko hadisi ban san wanda ya sai sakin bakin shi da maganganu kowaɗanne iri ga malamai kudama'u irin ibnu hazmin ba ko ibnu hazmin zai kubuta wallahu a'lam a fahimta ta da wahala ibnu hazmin ya kubuta daga gulma abin da sa na faɗa haka asalin matsalar da ta haɗa ibnu hazmin ta haɗa shi ne da 'yan mazhabi kaza in ya tashi ya zo yana magana a kan mazhabinsu da matsalar da ta haɗa su sai ciyo kwalar limamin uban mazhabin sai wance kalar da shi sai watsar misali rikici ne ya haɗa shi da shi da al'imamul baji baji ba malike ne rikici ne ya haɗa shi da al'imamu abubakar ibn al-arabi abubakar arabi ba malike ne to me ya kamata ya tattauna ita matsalar tsakanin shi da abubakar ibn al-arabi to amma in ya tashi wani lokacin sai jawo kwala imamu malikun ma ya farfaɗi maganganu masu zafi akan imam malik sai wance kalar da shi shi yasa har wasu suka ce ibn hazmin din nan kuwa lafiya domin kuma an jima kaɗan za ga ya ruwaito hadisi daga imam malik sai ka ji ya ce wannan hadisin ingancin shi kamar hasken rana saboda maliku ne ya ruwaito shi to abin da muke fata Allah ya yafe su gaba daya amma dai kadai abin da nake so jama'a su gane kada jama'a su kuskura fahimtar wannan magana cewa dukkan wani malami da kaga a cikin littafin shi ya kawo wata magana wani malami ya kuskurantar da shi ya yi gulma a'a manufar shi ita ce za ta tabbatar da gulma ya yi ko kuwa nasiha ce ta iya yiwa ka ce to nasiha kuma ya sake ya yi ta a rubuce eh saboda shi ma wancan ya yada tashi maganar a rubuce wasu kuma sun ginu a kanta kenan abin da ake bukata ta tabbata maganar ba daidai ba ce to sai a sake rubuta abin da zai bi bayan waccan magana kuma ya gyara ta waccan tana tafiya gyaran yana binta waccan tana tafiya gyaran yana binta don haka sai malamai suka kai matuka wajen ilimin ta wanda wannan ilimi ne mauruf daga kudama daga kudama umar gabata aka samu idan suka zo sai su ɗauki littafin da suka ga akwai yawan kurakurai sai su bi sai su kawo gyare-gyare gyare-gyaren nan sai su bi sai su kawo su a ƙasa ba da nufin cin zarafin wanda ya littafin ba da nufin wanda ya karanta wannan littafin ya gane magana kaza da ke wurin ita maganar ba daidai ba ce na fata an gane malam ya ce fa in arada bayana galatihi idan wannan malamin da ya ɗauko magana wani ya kawo littafin shi yana nufin ya bayyana kuskuren mai littafin ne li'alla kallada. dan ka akwaikwai wannan malami akan kuskuren shi aw bayani da'afihi fil ilmi ko kuma bayanin raunin da yake da shi a cikin ilimi li'alla yughtarra bihi wa yuqbala qawluhu dan ka a rudu a ɗauki maganar shi fa laysa to wannan ba gulma bace bal nasihatun wajiba wannan nasiha ce wadda take wajiba yusabu alaiha idza arada zalika in har yayi da kyakkyawan manufa ta nasiha ne har ma lada zai samu ba gulma bace وكذا إذا قال المصنف أو غيره قال au أو جماعة kaza. idan wani malami na rubutu ko kuma wani na wa'azi sai ya ce su wane sun ce kaza ko kuma 'yan kungiya kaza sun ce kaza wa haza ghalatun ya ce wannan kuskure ne abin da suka faɗi au khata'un ko kuma ba daidai bane au jahala ko kuma wannan abin wauta ce wa ghafla ko kuma wannan gafala ce wa nahwi zalika da makamantan haka falaysa bi ghiba falaysa ghibatan wannan ba gulba bace innamal ghibatu dhikrul insani bi ainihi au jama'atin muayyanina idan har baka ayyana sunan shi ba ko baka ayyana sunan nau'in jama'ar shi ba ku kiyaye jama'a idan ka ce 'yan jama'atu nasirul kaza ko 'yan jama'atu izalati kaza ko 'yan madrasatu kaza sai ka faɗi su karara ko ka ambaci sunan su karara wannan abin da zai kubutar da kai abu ɗaya ne daga gulma shine mai ya zama kyakkyawan manufa ce ta nasiha in ba haka ba fa ta zama gulma mana in ka faɗa ne da nufin ka kyare su da nufin ka ci mutuncinsu da nufin ka kai musu farmaki to wannan ya zama gulma wadda take haramun ina fata an gane wa min al-ghibati al-muharrama qawluk har wayo daga cikin gulma wadda take haramun ce wadda zaka yi fa'ala ba'd nasi aw ba'd al-fuqaha'i aw ba'd man yad'i al-ilm aw ba'd al-muftin aw ba'd man yansibu ila as-salahi aw yad'i az-zuhd أو بعض من مر بنا اليوم أو بعض من رأينا أو نحو ذلك إذا كان المخاطب يفهمه بعينه li husulit tafhimi yace haka na daga cikin gulma wadda take haramun ka ce wani daga cikin mutane ko wani daga cikin malaman fiqihu ko wani daga cikin waɗanda ke riya ilimi ko wani daga cikin masu fatawa ko daga cikin waɗanda ke danganta kansu su mutanen kirki ne ko daga cikin waɗanda ke nuna su masu tsoron duniya ne ko guju ko takatsantsan da duniya ko kuma wani cikin waɗanda yau suka zo suka wuce ko suka ziyarce mu ko wasu cikin mutanen da muka gani a yau ko makamantan haka in dai har ka faɗe su da wata siffa wadda mai sauraronka zai iya fahimtar su wane kake nufi ko da wane kake to wannan ya zama gulma saboda an samar da kyakkyawar fahimta cewa da wane kake kuma wannan magana ka faɗe ta ne da nufin me da nufin na ƙasashe wamin zalika daga cikin gulma dai ghibatul mutafakkihina wal muta'abbidina ɗaliban ilimi masu koyon fikihu da masu zuhudu masu ibada ga irin tasu gulmar su ma fa innahum ya'riduna bil ghiba ta'ridan yufhamu bihi kama yufhamu bit tasrih ɗaliban ilimi suna da wata irin nau'in gulma da suke yi wadda za a samar da kyakkyawar fahimta da sun yi irin wannan gulmar za a fahimci me suke nufi tare da cewa ba karara suke fitowa su faɗa ba amma za su yi jirwaye ne mai kamar wanka amma sai a fahimci da wa suke ko da suwa suke fa yuqalu li ahadihima irin waɗannan sai ka je haka ce kaifa halu fulan yayawa da ne a zuwa samu malami a ce wai yayawa na ne fa yaqulu sai ce Allahu yuslihuna Allahu yaghfiru lana Allahu yuslihuhu ai Allah dai shiryar da mu jama'a Allah ya shiryar da mu Allah ya gafarta mana shi ma dai Allah ya gafarta mishi nas'alullah al'afiya Allah dai kiyaye mu nahmadullah allazi lam yabtalina na dukhuli ala zalama ayoyi mun gode wa Allah da Allah bai samu muna shiga wurin masu zalunci ba Allah bai haɗa mu da dagutu ba mu mun gode wa Allah na'udhu billahi minash sharri Allah ya tsare mu daga mugun abu Allah ya afina Allah ya kiyaye mu min qillatil haya daga rashin kunya Allah ya tuba alaina Allah ya wafi mana duk waɗannan kaga addu'a da kai ta yi a matsayinka na malami ana faɗa maka halin wane ko to gulma ce ya aka ta zama gulma yadda aka ta zama gulma shine faɗa maka sai ka gamsu da halin da yake ciki har kake roƙon Allah ya tsare ka ko ka gode wa Allah da Allah bai saka ka wannan halin ba ka amince kenan abin da yake wajibi a kanka ku shine abin da ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi yake cewa wanda duk aka zo za a ci mutuncin dan uwan shi in ya tashi ya kare to Allah zai kare mishi azabar wuta ranar alkiyama wannan hadisi ne sahihi za mu zo mai magana a kan shi ba da daidai ba insha Allah ta'ala me wannan magana take nufi a matsayinka na malami ka zo malam wai yaya wane ne wannan irin maganganun sun fi faruwa in an haɗu a wurin taro eh ko a wurin aikin hajji ana gaisawa sai ka ce a ah, kai daga ina kake ne a ah, ai daga gombe nake ah, ya labarin wane ne ya ce kai wane ai Allah da ya kiyaye ai dai mun gode wa Allah mu da Allah bai jarabce mu da mu'amala da mugaye ba Allah da ya shiryar da mu Allah da ya shiryar da mu kai dai ka ban maganar wai haka da yake gani yayi wai ya kauce wa menene gulma to ya fada abinda yake tsoron shi ya fadawa wannan maganar ma gulma ce ka ce yawa ne sai ka ce alhamdulillah mun dai dade ba mu sadu da shi ba shi kenan kawai in akwai alheri da zaka faɗi faɗi amma abin da zaka faɗi in sharri ne tasrihan kai tsaye ko kuma mai fahimta ka in ya fahimci ko zai fahimci kalmomin da kake faɗi suna ishara zuwa ga wannan yana cikin wani mugun hali karka faɗa karka faɗe su wannan gulmar malamai da ɗalibai kenan ko kun fahimci wannan da kyau ko Allah kiyaye malam ya ce wa ma ashbaha zalika mimma yufhamu minhu tanaqqusuhu da dai kalmomi ko jumloli ko addu'o'i irin waɗannan waɗanda zai yi waɗanda da yayi su za a fahimci yana na ƙasa wannan ne fa kullu zalika ghibatun muharrama duk wannan gulma ce wadda an haramta ta wa kadhalika idza qala haka kuma gulma ce idan kace fulanun yubtala bimabtulina bihi kullina wana ma ya shiga jarabar da muka shiga wato kai ka yadda ka shiga cikin jaraba ka shiga cikin fitina ka fada cikin bala'i sai kuma ka zo kana cewa wani ma ya fada halin da muka fada fa kai dai Allah ya kiyaye duniyar nan to abin ya yi maka matsala domin kai yanzu ka yadda kana cikin bala'i sannan kuma kana ba da labarin shi ma ya shiga jama'a an gane wannan da kyau aw ma lahu hila fi hadha kulluna naf'aluhu nace yawa ne to ai al'amarin ne ya aka iya mu ma duk haka muke yi fa mu ma duk haka muke yi wato yanzu kai kana furuci da kana yin wannan mugun abin ko to kuma kana furuci da cewa shi ma yana yi kuma wai ba yadda za a yi malam ya ce wa hazihi amsila duk waɗannan maganganun da muka yi misalai ne kadai muka kawo na'am fa zabitul ghiba ka'ida game da gulma ita ce tafhimukal muhatab naqsa insanin kama sabaq in dai har wanda kake wa magana za ka yi magana da shi da gwargwadon abin da zai fahimci wanda kake shi labari yana da wata naƙasa to kayi gulma Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye jama'ar musulmi kun ji waɗannan ligiji gabji kenan ashe yanzu wannan ya nuna gaskiya saboda Allah jama'a mutane suna cikin haɗari game da rayuwarsu game da addininsu don in ya zama hannun rigar mutum in ka je ka ba da labari da nufin na ƙasashe ko tafiyar mutum in ka kwatanta a aikace ta zama gulma ko kuma a kawo sunan shi ana bincikar wani hali yake ciki ka ce kai dai ka ga mutum kawai kai dai Allah ya shiryar da mu yau ta lalace waɗannan kalmomin ka duba addu'a fa kake yi ko amma gulma ce saboda karkashin su na bayyana cewa ka yadda da abin da ainihin ka danganta gare shi kuma har kana ba wani labari wani zai ce don ya kauce wa waɗannan maganganun to ai ni wallahi ko a gaban shi ma zan iya faɗi na'am a sadda kuma za ka buɗe baki ka faɗi wannan abin a gaban shi a nan kuma zahiran kayi mishi cin mutuncin da ake kira cin fuska ma'ana ka faɗa a bayan idan shi kun san akwai mutanen da in kai gulma a idan suka yi gulma in ka ce musu amma wannan ba daidai ba ne wannan gulma shi kake yi sai cewa ba dai wani ba e, a je a kira shi ka gani in ban faɗa a gaban idan shi ba shi ɗin me to anan kuma me akwai ihtiqar annabi ya ce musulmi dan uwan musulmi ne kada ya wulakanta musulmi kai ya rena musulmi wato kana ganin shi din banza ko a gaban shi ma zan faɗa? wannan ma gulma ce jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye jama'a ina son kowa ya tsaya ya nazarin waɗannan abubuwan kuma ya ta ɗaukan misalai na wasu kalmomi da yake samun kanshi a ciki a zaman ofis ko a kasuwa ko a mota ko a masallaci ko a wurin itikafi in malamin makaranta ne a staff room Malamin makaranta ba suna zaman staff room ba ana zaman shan shayi ko cin cingan ko masara ko aya to irin yan waɗannan hirarrakin sai ka ga Allah ya sa dai waɗannan irin abubuwan ba sa faɗo muku Allah ya kiyaye wannan ke na'am to bayan wannan jama'a kun ga Allah cikin iyawar ya ba da damar <clears throat> za mu shiga tattauna matsalar da na fara ishara akan cewa mai yiwa ma wannan matsalar za ta kai ainihin har zuwa gobe da ikon Allah za mu samu sarari na ainihin mu fara tattauna ta a yau sai dai ita matsalar tana da rassa kwarai da gaske rassa waɗanda kuma suke rassa rassa tun a makon da ya wuce idan jama'a ba su manta ba na fara magana dangane da cewa yayin da ya tabbata gulma haramun ce ƙur'ani da sunna da ijma'in malamai ko sannan muka ji kuma haɗurran da ainihin wato gulma take jawa mai yinta da kuma haɗurran da take saka al'umma da wargaza zaman lafiya da wargaza zumunci da kuma kawo ainihin wato barazana na ainihin wato tarzoma a tsakanin zamantakewar mutum biyu ko uku ko kuma al'ummar da suka haɗu a kan zama a wani gari ko wata anguwa sai na ce duk da haka sai malamai suka ce amma fa akwai wasu wurare waɗanda yin wannan gulmar babu laifi akwai wasu wurare waɗanda bayan yin gulmar babu laifi suka ce ma abu ne mustahabbi malaman dai suka ƙara gaba har suka ce ai ma kuma dai akwai wuraren da yin gulmar ya zama wajibi waɗannan wuraren malaman da suka fi shaharar da wannan magana su ne al'imamul ghazali a cikin littafin shi ihya ulumiddini da al'imamun nawawi a cikin littafin shi riyadu salihina da littafin shi al'azkar da shi al nawawi a cikin littafin shi sharhin sahihu muslim da kuma littafin almajmu'u sharhul muhazzab domin nawawi yana da wata ɗabi'a idan ya littafi ɗaya mas'alar da yake ga tana da muhimmanci zai ta maimaita wannan matsala a duk sauran littattafan shin aka je wurin da ke da alaka da wannan wannan matsalar tana daga cikin haka wannan matsalar a nan cikin riyadu salihi na gashi a gabana nawawi ya ce babu bayani ma yubahu min alghiba babin da ke bayanin abubuwan da aka halatta na gulma to anan nawawi ya rubuta waɗannan maganganu jama'a bayan nawawi da kamar shekara ɗari shida sai aka samu babban malami al'imamu muhammad ibn ali ashaukani sai rubuta wannan littafi da ke hannuna gashi wannan littafi ƙarami ne tare da cewa subuhi halak ya yi mishi tahqiqi wanda ya sa ya ɗanɗari wannan bugun da ke hannuna girma kaɗan amma wannan nuskar ce hannuna ya kai gare ta daga cikin library din wannan littafi ya sa mata ya sa mishi suna raf'ur riba amma ya juzu wa ma ya juzu min al-ghiba ɗauke shakka game da wuraren da suka halatta da wuraren da ba su halatta a yi gulma ba waɗannan maganganun da imamun nawa ya ce akwai wasu wurare da ya halatta a yi gulma wasu kuma mustahabbi ne wasu kuma wajibi ne waɗannan abubuwan al'imamu shaukani ya tsaya ya dube su da idanuwan basira na ilimi sai ya gano wasu maganganun da nawawi ya yi san ba ma haka suke ba ba daidai ba ne hujjojin da ya kawo hujjoji ne da ya kawo su buɗaɗɗun hujjoji wato umumai ya hujja da su a wuraren da suke mutakhassisai ne ko kuma wurare ne waɗanda suke ba ainihin inda ya kamata a hujja ko a dalili da waɗancan dalilai masu faɗi ba wato wasu tsukakkun wurare ne ya ɗauko maganganu masu faɗi ya magana da su wasu wuraren kuma sai ya gano nawa ya dace sai dai kuma a wurin dacewar ya cika faɗaɗawa wanda har abubuwan da sun tabbata gulma ne kuma ya shigo da su cikin sassaucin cewa ba gulma ba ne shaukani aikin da yake nan sai kuma aka samu a sheikh abu usama salimu ibn idin hilali shi kuma a cikin sharhin riyadu salihin mai suna bahjatun nazirin sharhin riyadu salihin gashi wannan kuma sharhi ne na riyadu salihina ɗaya tamkar da dubu wanda shi da kanshi bari ku ji abin da ya ce ya ce sharhul ilmi munzabitun ala qawa'id manhaj salaf salih wa ya'tani bil ahadith an-nabawiyya riwayatan wa dirayatan wa inaya wato sharhi ne na ilmi a bisa ka'idoji da tsari na ainihin manhajin salaf domin littafin riyadu salihina kusan duk waɗanda suka yi mishi sharhi to ba su da ainihin aƙida da manhaji na salaf fara daga wanda ya fara wa littafin sharhi shine almajirin nawawi shi kanshi ba kan manhajin salaf yake ba manhaji yake bi na khalaf da makamantansu don haka in ya zo ayoyin da nawawi ya kawo da hadisan da nawawi ya kawo waɗanda ke da ma'anoni na sifat in ya zo sai ta ita ta'awilinsu malam muhammad salih al-usaimin ya yi sharhin riyadu salihin amma a kasir ya yi don haka ba sharhi ne keke da keke wanda yake sharhi ne na ilimi ba sharhi ne na wa'azi ma'ana a zo ana wa'azi da littafin riyadu salihin ana ɗauka a kasusuwa don haka abin da ya shafi bin matsaloli da dukka dukka ta ilimi to gaskiya riyadu salihin bai samu sharhi ko kwaya ɗaya wanda ya dace da shi ba sai har da wannan malami salim ibn idin hilali ya ɗauki wannan littafi ya mishi wannan sharhi na farko dai dukkan ayoyin da suka zo ko hadisan da suka zo sai da ya bi su gaba ɗaya musu sharhi a bisa tsari irin na tsarin fahimtar salaf don haka ayar a yadda ta zo a haka za a barta hadisin a yadda ya zo a haka za a bar shi ba za a murɗe shi don ya ɗauki wata ma'ana wadda sabanin abin da ya sa Allah ya sauka wa da annabi shi ba sallallahu alaihi wa sallama sannan dukkan hadisan da zai kawo bayan ya yi takhrijin hadisan riyadu salihi na gaba ɗaya. hadisan kuma da yake kawowa sai ya tsaya ya yi takhrijin su yatsa sai ya tsaya ya harrare su don haka wannan sharhi gaskiya babu kamar shi mujalladi uku ne daɗi akan haka salim sai sake duban littafin umdatul ahkam ita ma sai ya ce ya bincika kakkab ba ta samu sharhi wanda yake sharhi salafi ba domin duk waɗanda suka yi mata sharhi yan uwan ɗayan ne abokan tafiyar ɗayan masu ɗauko aƙidoji ne waɗanda za su rinka murɗe wasu ayoyi da wasu hadisai ko daidan su daidai da mazhabinsu ko makamantan haka wanda shi asalin mai littafin yana da kyakkyawar aƙida da lafiyayyen mazhabi don haka manufar littafin nashi sai bata fita ba malamin su ibn hajar ibn shi ne ya yi wa ainihin wato littafin sharhi hafili babban sharhi amma shi kuma ya bada muhimmanci ne game da takhrijin hadisai da tarjamar sahabban da masu riwaya da makamantan haka da kuma tantance mas'aloli na fiƙi don haka littafin ya zama har mujalladi goma amma duk inda ya zo ayoyin da suka shafi sifat a nan sai rugurugu ya lalata aƙidar salaf a nan ma salim ya sake ɗaukan alƙalamin shi ya sake sharhin littafin umdatul ahkam a bisa manhajiya ta salafu ita ma mujalladi uku ce allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to duk dalilin da ya sa na ɗansa kilayi na kawo wannan shine kawai don a san muhimmancin wannan sharhi na riyadu salihina a cikin wannan sharhin na riyadu salihin wanda shine aka bayar jama'a suka yi photostat ya kawo maganganun nawawi akan wurare shida da nawawi ke ganin babu laifi a yi gulma da kuma ta'akkubat wato cin gyara da ainihin shaukani ya yi sannan ya rinka duban maganganun nawawi tare da na shaukanin yana hada su kuma a bisa ka'idoji na ilimi da ka'idoji na manhaji a salafi yana zabbata su yana bi yana tsara su yadda ya kamata dan haka nake so da farko mu baiwa tsari haƙƙin shi tukuna nawawi mu ji abubuwan da ya faɗa sannan sai mu zo sai mu dubi waɗannan abubuwa ɗai ɗai ɗai ɗai a bisa tsarin da ainihin malam salim ya kawo su da kuma tsarin da malam muhammad ibn ali ash-shaukari ya kawo muna roƙon allah ya gafarta musu gaba daya malam nawawi ya ce babu bayani ma yubahu min al-ghiba bayanin abubuwan da suka halatta na tsegumi ko gulma ilam ka sani ta الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها قل ما تنا إيه زما حلال kaga yadda ake magana karka ce gulma halal ce sai daga ce gulma tana iya zama halal domin an gabata cewa haram ce ko to amma akwai yanayin da za ta iya zama halal saboda wata kyakkyawan manufa wadda ta daidai da shari'a wadda ba za a samu kai ma wannan manufar ta shari'a ba sai ta hanyar wannan gulma ɗin wahuwa sittatu asbabin dalilai guda shida ne suke sabbaba ko suke ba da damar a yi gulma wadda shari'a ta kau da kai akan cewa ba komai al'awwal na farko at-tazallum kai kukan zalunci an zalunce ka ne za ka je ka gaya wa alkali ya za ka yi idan ka je za ka ce wane ya rike min kudina ya ki biya na wannan magana mai take nunawa na ƙasa ce ga wannan mutumin ko in ya ji ta zai ji daɗinta ba zai ji daɗinta ba kaga mai ce gulma ce amma kuma ba da nufin gulma ka je ba da nufin a neman maka haƙƙinka kenan ya rike maka kuɗi bai baka ba Ba zai zo wuciya sai ka dube shi ka ce aikin banza da kudi na a wurin shi fa ya ki bani to gulma ce kenan yanzu ashe wannan attazallum da malam ya ce yana nufin kai kuka ne ga wanda ka san zai iya fitar maka da haƙƙinka ba wai kai labari ba ne an للمظلوم أن sultani إلى wa wa وغيرهما min mallahu wilaya. wanda aka zalunce shi ya halatta ya kai kuka ga sarki ko ga alkali ko waninsu daga cikin waɗanda kasancewa suna da ikon su kwatan maka haƙƙinka au ƙudura ala insafihi min zalimihi ko kuma za su iya maka adalci game da wannan da ya zalunce ka wa ya ya halatta in yaje ce zalamani fulanun bi kaza wani ya cuce ni da kaza haka siddan ya dake ni haka siddan ya yi min kaza haka siddan ya ce mini kaza haka ya yi min kaza misali kaga anan gulman shi kake yi ko domin an dubi ma'anar gulma cewa ita ce ka faɗi abin da mutum ba zai so ba zai ji daɗi ya ji cewa ka je ka ce ya cuce ka ba zai ji daɗi ba amma manufarka yanzu ita ce za ta kubutar da kai ita ce me ka je ne don ya iya kwatan maka haƙƙinka mas'ala ta farko kenan asani al-isti'ana ala taghyiril munkar neman taimako ko neman taimakawa wajen kawar da wata barna wa raddil asi ila sawab da mutumin da yake abin da ba daidai ba ai kokarin dawo da shi zuwa ga abin da yake daidai fa yaqulu liman yarju qudratahu ala izalatil munkar fulanun ya'malu kaza kaje ka samu limamin masallacin ku ci ara gafata malam kaga lungun nan eh to wani kullun da asuba nan yake zuwa yake yin fitsari kaga a nan wannan maganar da ka kawo mugun abu ne yake yana yin fitsari a inda bai dace ba ko zai cutar da masallacin ko zai cutar da masallatan gurin sai ka je ka kai kuka zuwa ga liman domin kana fatan liman zai iya gusar da wannan mugun abu da wannan yake yi kaga a nan kana taimakawa ne akan gusar da me gusar da wani mugun abu fasjirhu anhu dan haka liman kai mishi tsawa ko kai mai fada wani hau zalika da makamancin haka wa yakunu maqsuduhu tawassul ila izalatil munkar sai zama nufin kawai na agusar da wannan mugun abu fa in lam yaqsid zalika kana haraman idan ko ba haka yake nufi ba to wannan gulma ce haramun ne kawai abin da yake so shine me ya haddasar da fitina tsakanin liman da wane saboda ya san limamin kidimamme ne da zaran an ce wani na yin kaza kafin ya fahimta zai rufe shi da faɗa kaza ya zama ba wai manufa kawai a gyara wannan barna ba yadda ya ji liman ya fara mishi faɗa sai koma gefe guda yana dariya ya ce yawwa na haɗa shi da liman ɗan kwal'uba yana ganin ni na wasa ne to to ya zama magulmaci asalis wuri na uku al-istifta neman fatawa neman fatawa fa yaqulu lil mufti ya halatta in ka je wurin malami da kake neman fatawa ka ce zalamani fulanu zalamani abi babana ya zalunce ni au akhi ko dan uwana au zauji ko mijina ko matata au fulanun bi kaza ko kuma wani ya zalunce ni da kaza fa hallahu zalika shin wannan abin da ya dace misali babur kake da shi sabo tingal sai babanka ya kwace sai ka je ka ce wa liman babana ya kwace mini mashin yanzu wannan abin da ya yayi daidai a shari'a yanzu ina son ka dubi yanayin maganar tana nuna na ƙasa ne ko girmamawa na ƙasa kaga gulma ce to amma kana so ne kai tambaya sai ya zama baka da hanyar da za ka bi kai tambaya sai ka yi haka sai malamai suka ce tun da ka zo fatawa ne don haka gabatar da yadda kes din yake yadda matsala take shi zai taimaki shi mai fatawa ya iya baka fatawa ko To aka ce babu laifi to za ku ji yadda malamai suka shirya waɗannan kalmomin yadda e akwai mafitar da za a iya gabatar da ita ba tare da ta shigo a bisa wannan tsarin ba wa ma fariki fil khulasu minhu yaya zan yi in daga abin da mijina ya mini ko matata ta mini ko kanina ko wana ya mini wa tahsili haqqi ya zan yin iya kwata haƙƙina wa daf'i zulmi ya zan yi in tura wannan zalunci da yamin wa nahwi zalika da makamantan haka sai malam ya ce fa hadha ja'izul lil haja wannan idan bukata ta kama ya halatta walakin al ahwat wal afdal an yaqula amma abin da yafi dacewa ku ji abin da yafi kamata ya ce Yace mata ma taqulu fi rajulin aw fi shakhsin aw zaujin kana min amrihi kaza ala fata malam mutum ne ya kwace wa ɗanshi sabon babur me hukuncin wannan kaga bukata ta biya malam ya yi kyakkyawar fahimta ba tare da ka ayyana babanka ne ko wanka ko kaninka ko malaminka ba kuma wannan zai sa malam ya bada fatawa domin ita fatawar ba muayyana ba ce fatawa ce amma ga duk wanda ya wannan kenan ka faɗi a wannan uslubin yafi sai malam yake cewa kana min amri kaza fa innahu yahsulu bihi al-gharab manufa za ta tabbata min ghairi ta'yinin wa ma'a zalika fa ta'yinu ja'izun kama sanadhkuruhu fi hadith hind insha Allah الرابع ولنا هدو تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم سورة الدم مسلمي قواني شري دكما يوى مسلمين فيها ko da wannan tsoratarwar da yi wa musulmi nasihar zai kai ga sai an faɗi sunan wani ko sai an taɓa mutuncin wani ko sai an faɗi mugun halin wani maganar kenan ya halatta a yi saboda za a tsoratar da musulmi game da kaza wa zalika min wujuhin ga misalin wannan ta fuskoki kamar haka minha jarhul majruhina min ar-ruwati wa shuhud masu riwayar hadisi da masu ba da shaida ta ganin wata ko shaidar arafa ko shaidar idi ko shaidar aure ko shaida a wurin alkali ko shaidar ciniki ko makamantan haka ya halatta misali mutum da ya ruwaito hadisi sai aka gano wannan mutumin nan mutumin banza ne wane ne ya gano haka wani wanda ya zauna da shi ko wani wanda ya zauna da wanda ya zauna da wannan ma'ana maganar da yake so ya faɗi game da wane gaskiya ce idan ya bakku kuka karɓi hadisin shi to za ku yi ibada da hallaka kenan mutum ne sunan shi al-khasib ibn al-jahdar wannan mutumin malamai suka ce makaryaci ne to yanzu wannan mutum musulmi ne malami ne limami ne ya karanto ya karantar da hadisi amma malamai sun san cewa makaryaci ne maganganun da yake faɗi akwai ƙarerayi a ciki to yanzu yaya za ka yi yayin da ka ji wani yana ɗauka hadisan wannan makaryacin yana aiki da su kaga za ka tsoratar da wannan musulmi daga sharri za ka yi mishi nasiha ko sai ka ce mishi wannan mutumin makaryaci ne ba a karban hadisin shi don haka rabu da wannan hadisin to kaga anan sai ka yi taka tsantsan domin ka ce makaryaci ne mashayin giya mazinaci to yanzu kana da dalili akan mashayin giya ne shi mazinaci ko ko kawai kanka ne ya zafi lokacin da ka zo za ka fara maganganun sai ka ga bari ka haɗa ma gaba ɗaya ka kwantsame mishi to sauran kalmomin da ka faɗi sun zama me sun zama ƙazafi don haka jama'a kun ga akwai takatsantsan a ƙarƙashin wannan babban malami al'imamu shu'uba ibn al-hajjaj sai kamo hannun ɗaliban shi ce ta na ta bufilla ku zo mu je mu yi gulma saboda Allah sai zauna ya ce musu wane makaryaci ne a cikin hadisi wane mutumin banza ne wane fasiki ne gulma suka zauna suna yi amma kuma sai ce gulma ce ta taimakawa addinin Allah aka samu wani abokin shi a ko makamantan haka suka yi mishi nasiha ba za ka daina irin wannan gulma da kake ba ba ka tsoron ranar alkiyama waɗannan mutanen Allah ya tashe ka ya tashe su akan cewa ka tona musu asiri a cikin musulmi ka faɗi munanan halayensu sai ce gaskiya ne zan je in yi nazari an fito sallah kawai sai ya ce wane ya ce e eh, nasiha da kai min ɗazu ban ɗauka ba zan ci gaba da yi me ya faru a masallacin ya ji wani daga cikin irin wannan yana karya. to ya za a yi an ce an daina to yanzu ma an sake jin wani wannan ita ce magana da dukkan malaman hadisi suka tafi akai a ƙarƙashin haka al'imamu abdulghani ibn abdulwahid al maqdisi ya rubuta littafi al-kamil ah, fir al-kamalu fir rijal wannan littafi ne wanda kwatankwacin mujalladi sittin. game da halayen malaman da suka ruwaito hadisan bukhari muslim abu dauda tirmidhi sa'i da ibn maja a cikin littafin duk inda ya zo kan mutanen banza yana faɗin halayensu na banza Mizi ya zo ya rere wannan littafin ya ƙara wasu abubuwa zahabi ya sa mishi tahzibul kamal zahabi ya zo ya rere shi ma ya sa wasu abubuwa ya ƙara wa sunan littafin da cewa tazhibu daga zahab tazhibu tahzibul kamal ma'ana yin ado ga tahzibul kamal da zinare ado za a yi mai da zinare wannan yazo yace khulasatu tahzib wannan yace tahzibu tahzib wannan yace taqribu tahzib duk waɗannan littattafai ne akan me akan fadin halayen malamai na gari da na banza al-imamu ibnu adiyin al-jurjani shi littafi ya sa mishi al kamil fi du'afa'ir rijal cikakken littafi game da mutane masu rauni a hadisi al-imam zahabi ya ce mizanul i'tidal na naqdir rijal ma'aunin adalci game da binciken mazajen hadisi ibnu hajirin ya ce lisanul mizan jama'a littattafai dai ga sunan ɗarurukan littattafai da malamai suka rubuta ba don komi ba saboda su tsoratar da musulmi game da waɗannan sharrori jama'ar musulmi waɗannan hadisan da mutane suke mu'amala da su tabbas annabi ya faɗi da yawa daga cikinsu wasu kuma ba annabi ne ya faɗi ba aka ƙirƙiri karya aka gaya wa annabi kagan aka bakka ka bauta wa Allah da su me zai faru ranar alkiyama kana da matsala domin ka bauta wa Allah da wata doka ce wadda ba Allah ne ya aiko ba kaga ba ka da lada kenan ka je ƙiyama matsayin wanda bai taba ibada ba domin baka bauta wa Allah da abin da ake bautawa ba haka ne ko ba haka ba jama'a mai gidanka ne ya ce kai marmaza ka ɗibi iyalan shi a mota ka kai su sokoto saboda mai saboda za su je da mahaifin shi da bai da lafiya da ka ɗibi iyalan nashi sai ka kai su port aka zauna har kwanakin da suka kamata a yi aka dawo ka dawo ka ce mai gida mun dawo shin an yi tafiya ko ba a yi ba an yi amma in mai gidan ya gano ba inda ya tura a je ba nan aka je mai zai biyo baya zai fushi ko ba zai fushi ba zai baka albashin wannan wata ko allowance din tafiya ba zai ba kenan in kun fahimci wannan jama'a idan aka bar mutane su bauta wa Allah da waɗannan hadisai na ƙarya me zai biyo baya ranar alkiyama za su waye gari da su da waɗanda ba su bauta wa Allah ba duk ɗaya ne ko to ba nan ba kuma su waɗanda suka sani kuma suka yi shiru mai zai biyo baya Allah zai tuhumce su akan cewa me yasa kuka ba al'umma suka bauta wa Allah da abin da ba daidai ba wannan shine fix shine matsala da malaman hadisi suke shiga idan ka zo ka ce hadisi kaza bai tabbata ba saboda akwai wani a ciki sai wani ce hadisin annabin kake cewa bai tabbata ba to ka yi a barna in ka ja baki kai shurufa ranar alkiyama don haka shu'uba sai ce na yadda ranar alkiyama waɗannan mutanen da nake cewa kaza makaryaci ne wane zindiki ne wane yana da muguwa akida wane kan ku karɓi hadisin shi ya ce na yadda Allah ya tashe su a filin alkiyama mu yi husuma da su amma ko manzon Allah ya karɓe ni akan cewa ya yaba mini na kara addinin shi na haka mas'ala ce wadda take hakikanin al'amari ba ta da wata wahalar fahimta sai dai Allah sa ka tsoro ne a tsakiyar jahilai ko waɗanda ba su fahimci dawan garin ba ko kuma waɗanda sun riga sun tara malantarsu da ƙarfin girmansu akan irin waɗannan hadisai in ka zo kana bayyanawa to malantarsu tana yoɗewa kenan to za su ga cewa za a kwana biyu kenan su ba malamai ba ne a sai su dawo su koyi nagartattun hadisan wannan kenan sannan sai kuma ya ce wa shahud da masu shaida mutum ne ya tafi wurin sarki ya ba da shaida cewa ranka ya daɗe na ga wata kai kuma kana da yaƙinin shi makaryaci ne sai ka bi baya ka ce mishi ranka ya daɗe e eh, wani da ya zo ya kawo shaida nan ƙarya ike yi kayi mai kayi gulmashi shi amma da nufin ka ci mutuncin shi a'a da nufin sarki ya karɓi maganar shi ya ga cewa musulmi ne zai ɗora al'umman musulmi akan ibadar watan azumi akan shaidar wani mutum da bai san halin shi ba kai da ka san halin shi sai ka zo ka bayyana abin da kai ba sunan shi gulma ba a yanzu sunan shi me sunan shi nasiha matsayin wannan abin idan baka yi shi ba to kana da zunubin barin musulmi su sha yunwar banza domin kana da yaƙinin wannan mutumin makaryaci ne jama'a kun fahimci wannan da kyau Allah kiyaye har wa yau malam sai yake cewa wa zalika ja'izun wannan ya halatta bi ijma'il muslimina da dukkan haduwar musulmi bal wajibul lil haja kai in bukata te bukata ma yin haka dole ne yin haka dole ne jama'a kun san cewa jama'a ba don waɗannan abubuwan da aka yi ba da tuni yau musulmi suna bautar Allah ne irin bautar da kiristoci suke yi kun san cewa kiristoci da ba su da waɗannan ƙa'idojin a cikin addininsu shi yasa addinin ya biya yoɗe ya lalace ya ɗaiɗaice ya ɓalɓalce a tsakankanin maƙaryata domin kowane maƙaryaci zai buɗe baki ya magana idan ya yi magana kawai za a karɓi maganan ne idan ta yi karo da maganar Allah sai a dubi wani hali ake ciki a karɓi wannan magana tashi koda za ta kai a goge ita ta Allah ɗin da haka aka waye gari gaba ɗayan saƙon Allah a cikinsu sai ya gurɓace don haka al'ummar musulmi su ji da kyau abubuwan da malaman hadisi suke na ƙaryata masu riwaya maƙaryata wannan abin ya halatta idan kuma bukata ce ta kai ga haka fa wannan abin ya zama wajibi lallai idan ba da haka ba addinin mutane da yawa zai lalace yanzu dubi shaharu ɗan haushab shaharu ɗan haushab riwayar hadisi yake amma mutum ne mai rauni ya ruwaito hadisai masu yawa daga cikin hadisan nan akwai hadisin aqama Allahu wa adamaha idan aka kira sallah ana qad qamatis salatu qad qamatis salah wai sai ka ce aqama Allahu wa adamaha wannan hadisi za'ifi ne ɗaya daga cikin illoli guda uku da ke cikin shi shine shaharu ɗan hausha biyar ruwaito shi to yanzu wannan maganar da na faɗi na ce shaharu ɗan hausha mai rauni ce eh, mai rauni ne yanzu wannan na ƙasa ce ga shaharu ɗan hausha amma da nufin mai na yi ta da nufin tsoratar da musulmi daga kasu je su bautawa Allah da wannan hadisi ranar alkiyama su je Allah ya ce bai san su ba ko kun fahimta jama'a mutum ne zai bi layin man fetur jama'a wajen mutane ɗari sai zo ya ce to Allah alhaji ko kana da canji ka canza mini saboda kada in je su ce babu canji kuma su ce ba za su bani mai ba sai ka ce canjin nawa sai ce naira dubu ɗaya yana fitowa sai ka ga takardar biredi ce label ne na biredi ya fito da shi a matsayin me a matsayin kuɗi idan ka bar shi ya kashe minti talatin ko awa ɗaya ya je gindin famfon mai ya miƙo wannan kuɗi a wurin shi za a karɓa a zuba mai mai za a karɓa ba sai ka ce mishi ai bawan Allah wannan ba kuɗi ba ne takardar biredi ce amma in ya zama tsoron kai ya gaza fahimtarka kai ya zazzage ka kai ya zargi cewa baka son ka bashi canji ne sai ka kyale shi a lokacin da ya share awa ɗaya ko minti talatin ko makamantan haka ya je gindin famfo aka hana shi abin nan mai ba zai yi tunanin cewa amma na nuna wani bawan Allah ya ce mini ba canji bawan Allah nan bai gaya min cewa waɗannan ba kuɗi ba ne kaza kaza zai yi tunanin haka ko ba zai ba ta yi zai yi tunanin haka zai ga baka kyautata mishi ba ashe malaman hadisi in suka bar mutane suka je ranar alkiyama Allah ya ce ba zai karɓi ibadarsu ba saboda sun bauta wa Allah da wani abu da ba shi Allah ke so ba a lokacin za a dubi malaman hadisi a ce amma ba ku kyauta mana ba yanzu ga shi wuta za mu tafi saboda ba ku gaya mana ba to amma kuma malaman hadisi anan suka faɗa mai ke biyo baya duka suke sha shu'uba ibn al-hajjaj ya sha duka ya sha kazafi ta kai akwai lokacin da mai wa'azin juma'a wanda ke pre wanda ke zuwa yana wa'azi kafin hudu liman ya zo ya kawo hadisan ƙarya. shu'uba matsayi ya kai matsayi tsakanin shi da malaman garin har an hana shi magana a masallacin juma'ar saboda hadisan ƙarya suke kawo shi kuma malamin hadisi ne idan ya miƙe ya ce wannan hadisin bai tabbata ba sai malaman suka ce ya rena su jama'ar gari suka ce ya rena musu malamai sai aka ce daga yau an hana shi magana a masallacin sai ya amince sai zo ya sallar shi sai ya fita turan nan sai wani ya zo ya rinka tulo hadisan karya gashi shi kuma yana ji da ya rasa yadda zai sai je ya samu gawayi sai ya rubuta a kofar gidan shi duk sai ya karyata waɗannan hadisan a jikin bangon kofar gidan shi a kofar gidan kuma kowa ya gangaro masallacin ta kofar gidan zai bi duk wanda ya ɗaga kai ya kalla sai ga at ashe hadisan da ɗazu mai ya kawo duk karya ne gashi ma mala ya bayyana a katangar gidan shi da malaman suka ga haka sai suka ce a zo a yi ta jifan gidan sai an cika zauren gidan da duwatsu haka aka yi lele ya sai sa yara suka share kawai fitina ce malaman hadisi suke ciki tun daga farkon zamani har yau ka bar mutane su bauta wa Allah da ƙarya kana tunanin Allah zai tuhumce ka ka bayyana musu fitina ta barke tsakanin kai da malamansu wanne za ka yi falakat hamal aqaba dole sai ka taka ɗaya daga cikin hanyoyin masu wahala wacce ce ta fi wahala ta fi sauki ita ce ka faɗa musu anan koda za ku ɓata in ya so a ranar alkiyama ka kubuta a wurin Allah in kuma sun dawo sun karbi abin da ka faɗi su ma sun yi me sun kubuta in ku ka biye musu da tunanin cewa kai zaman lafiya kake so tsakaninka da su a ranar alkiyama za ku zauna cikin tashin hankali a cikin wuta to haka masu ba da shaida jama'a mutum ne ya zo zai ba da shaida kana duban sai ka ce a'a wane ne zai ba da shaida eh wane makaryaci ne akwai tashi hankali tsakaninka da shi ko babu akwai ba za ku taba zama lafiya ba to amma in ka suturta mishi me zai faru kuma daga ƙarshe za a zo a ga baikenka a ce dan me baka faɗa ba to annan ne mala yake cewa daga cikin wuraren da yake da muhimmanci a tsaya a faɗakar da musulmi game da wani sharri ko a ya musu nasiha ita ce magana game da masu riwaya da masu shaida wa minha المشاورة fi musaharati insanin أو musharakatihi au ibda'ihi أو mu'amalatihi mutum ne zo yace zai auri yarka sai ka ce to shi kenan zai auri yarka ya je za ka yi bincike akan haka da ka zo sai ka samu wani ka ce wani yaro ne dan anguwarku mai suna kaza ya zo ya ce yana son yata shi nake so in ji menene halin shi to yanzu kai da aka zo aka tambaye ka game da halin shi in baka sani ba baka sani ba sai ka ce baka sani ba idan ka san halin shi nagari ne sai ka ce halin shi nagari ne halin shi da banza da yake da shi in yana da alaka da magana aure ko kuma magana ta wata tarayya da za a yi da shi a kan wani aiki ko kuma ajiya da za a bashi ko makamantan haka to sai ka faɗi in wannan bai da alaka fa ba za ka ambata ba don in ka kawo abin da bai da alaka kuma a nan to don kuma ka yi gulma misali yaro ne karuwa ta haife shi a anguwa sai tashi sai zama salihi ya zama mutumin kirki yana addini yana da mutunci sai ya zo ya nemi aure sai aka tambaye ka akan halin shi sai ka ce mutumin kirki ne uban ya ce bai da wata matsala ka ce bai da wata matsala a kul ka sake ka ce sai dai uwa shi karuwa ce kayi gulma ba ka da dalilin kawo cewa uwa shi karuwa ce a sai dai mu ƙauyen mu ɗaya da su cikin kakannin shi akwai wata tsohuwa to mai ya ce duk wannan in ka faɗa gulma ce ko kuma za a yi tarayya da shi akan wata harka ta kuɗi ce au ida'ihi ko kuma za a kawo wata ajiya a bashi abin da ka sani na alheri shi za ka faɗi abin da ka sani na sharri wanda ke da alaka da shi shi za ka faɗi amma wanda bai da alaka da wannan abun fa in ka sake ka faɗe shi to nan kuma zai zama gulma au mu'amalati ko za a yi wata mu'amala au ghairi zalika ko dai wata bukata ta hada za a yi wata hudda da shi au mujawaratihi ko kuma za a yi makwabtaka da shi kasan larabawa suna cewa aljaru qabla dar wai kafin ka sai gida kai kokarin gane su waye makwabtanka larabawa ne ke faɗa wannan ba hadisi bane na'am sai ka zo zaka ka sai gida suka ce da Allah waye mai gidan nan sai aka ce ne yaya halin shi yake zaune da sauran makwabta kai da aka tambaya yanzu dole ne ka faɗi abin da ka sani na gaskiya game da mu'amalar shi da makwabta amma mu'amalar shi da matar shi ba ruwanka da wannan domin in ka ce gaskiya mutumin kirki ne sai dai kuma bai damu da ciyar da iyalan shi ba yo ina ruwana da zan zauna makwabtaka da makwabcina da bai damu da ciyar da iyalan shi ba mai wannan yake da alaka da shi wajen makwabtaka babu don haka bani bukatar ka bayyana mini amma a'a yana zaune da makwabtan shi lafiya sai dai ga wata irin ɗabi'a da yake wa makwabtan shi duk sanda ya ɗibo shara to sai watso ta ainihin kofar gidan makwabtan shi in dare yayi to anan zaka fito ka faɗa domin wannan abun yana da alaka da zamantakewa da zaka yi da shi ina fata an gane game da maganar surukuntaka tare da cewa za mu zo mu feɗe waɗannan abubuwan amma ina so ne mu ɗan tsaya a nan don mu yi tsokaci wata sahabiya ta zo ta cewa annabi mutanen ka biyu sun zo ne mana da wane da wane annabi ya ce shi dai wane talaka ne me yasa ya faɗi wannan talaka ne ba yana cewa talakan matsiyaci ba ba zagi ba yana nufin bai da dukiya ya faɗi bai da dukiya ma'ana mai yiwa ma ba zai iya auren ki ba mai yiwa ma ba zai iya rike ki ba mai yiwa ma ba zai iya kula da ke ba shi kuwa wane yana da wadata yana cikin rufin asiri amma yana da dukan mata kaga in ka duba biya kore waɗannan mutane biyu ta hanyar nuna wata illa ko to wannan wajibi ne sai ce amma da zan baki shawara wane ya dace ki aura sai kawo mata wani wanda ita bata san da shi ba a ƙarƙashin wannan idan har aka ɗauko amanar neman bayani aka nema a wurinka ku ji idan kana da masaniyar abin da ke da alaƙa da wannan yin bayani to ka ɓoye gaskiya ka ci amanar wannan mutumin domin zuwa ya anguwar ya ce wane kai ne nawa a anguwan nan ga wani yaro ya zo neman yata daga anguwan nan yaya ɗabi'un shi suke kai kuma ka sani sai ka ji tsoron a ah, to ai tun da aure ne aure alheri ne in na faɗi cewa yaron nan yana yan shaye-shaye za a hana shi in na faɗi cewa yaron nan yana yan sace-sace za a hana shi wu ni in yi sanadin hana aure Allah ya kiyaye barin wane ya zo na san abin da zan gaya mishi yana zuwa sai ka ce a ah, ai in dai wannan ne babu laifi ai a bashi ya ai na goyi baya Allah ya sa albarka Allah ya ai aure alheri ne a nan babu shakka ka ci amanar ba da bayani da aka baka domin an nemi bayanai ne a wurinka a bisa an amince maka sai kai kuma ka ki ba da bayanai jama'a ga dai matsaloli sun yi matsaloli karatu kuma ya yi karatu amma kuma lokaci ya ƙure mana wanda za mu saurara a nan insha Allah ta'ala ku bi bashi a gobe za mu zo mu ƙara wannan ainihin wato lakcoci sannan mu biyo baya da tambayoyi da jama'a za su rubuto da kuma tambayi waɗanda insha Allahu ta'ala mai yiwuwa za a ba da dama ga jama'a domin su samu damar shigar da su da fatan bakunansu Allah maɗaukakin sarki ya tsare bakunanmu da zuciyoyinmu da gaɓoɓinmu na sarari da na ɓoye daga gulma Allah gafarta mana abin da muka yi ba da sani ba ko kuma da sani cikin ganganci da sharaɗin ba za mu kuma ba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki zunubanmu da muka gabatar waɗanda suka shafi gulma ko ba gulma ba Allah ya markaɗe mana su ya mai mana da su ainihin kyawawan ladadaki na alheri saboda mun tuba ba za mu kuma ba jama'ar musulmi Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake mu ya gyara halayenmu ba abin da ya rage sai aiki babu shakka kamar yadda na ce waɗannan wa'azozi ba su ne irin wa'azozin da su jama'a suke so ba amma mu kuma masu wa'azin mun lura cewa waɗannan su ne irin wa'azozin da jama'a ke bukata domin su ne za su gyara jama'a idan allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe za mu zo da ƙarin bayanai akan matsaloli da yawa waɗanda muke fatan za su taimaka wajen gyara rayuwarmu da wannan muke cewa